wannan kuma shine nanan jeji nana na jeji wanda nake muku maganan nanan jeji wannan kaga wannan shine ƴaƴansa kaga wannan in baka da komai komai in kai baya yiwa dan Allah ka cire wannan ƴaƴan trim ka aje ka je da shi gida ka daka kullum da safin kafin ka fita kasuwa ka ɗauka ɗan kawai ka sa ruwa ka yi wanka da shi billahi lazin ka yi wanka da wannan gobe za ka samu kuɗi Allah ne zai baka ba wanda zai baka Allah ne zai baka kar ka dogara da mutum a dogara da Allah mutum ba abin da zai iya ga wani mugun itace ga wani mugun itace hausawan sun ce nonon kurkiya Wani kuma suna kiran shi wani suna daban amma mu muna kiran <laughs> wannan mugun itace wannan ne ka na mace ta kama miki kama miki yanzu bari nuna miki in ga jijiyan shi ba in ga jijiyan nan wannan mallaka ne